ta ce to fa'iza akwai wanda bai son mahaifin shi ne na ce ba ga kinan ba sai an miki dabara za ki gun iyayenki ta ce to ke kuma fa na ce ani dole ce ta sa na basu ke makin sani ta ce a gidanmu mami na kicin tana girki muka yi mata sallama sai ta washe baki tana yi wa ummi sanda zuwa banda ni na ruga na rungume bayanta na ce momi ne ba kya nema na ko muryata kamar zan yi kuka sai ta yi yar dariya ɗauke da wata irin matsananciyar ƙauna cikin ƙwari idanunta ta ce in neme ke miki me su walida ba su ishe ni ba kenan sai a lokacin naga cikin momi ya zama ƙato ya turo zani har baya kulluwa na ce momi haihuwa za ki yi ta ce me kika gani na ce cikinki na gani ya kumbura suntum ta yi tsaki ta fice ta bar bin kicin din tana cewa da ummi ta kashe mata hita din ruwan zafi mu fito mu rufe kofar kicin din walida ta zo kunne na ta rada min cewa baba ya ce kanwa ko kane momi za ta haifo wa kausar muka kyalkyale da dariya dariyar mace ta sa ta juyowa ta dube mu ta girgiza kai tana murmushi na san sha'awa muka bata a kullum ni da walida kamar 'yan biyu muke domin walida akwai manyan gabbai sai dai ita fara ce tas ni kuma ina da duhu da ganin walida ka san za a yi babban mace mai babban jiki nan da 'yan shekaru ba mai cewa abdullahi ya girme mata da shekaru ɗaiɗai har uku don ni kaina ta ɗara ni jiki da tsawo haka yadda muke ƙaunar mu duka abin sha'awa ne wurin momin da ta haife mu balle ga sauran al'umma duk kawaici irin na momi a wannan hutun na fuskanci ta ji daɗin zuwa na domin ban taɓa kaiwa irin tsawon wannan lokacin ban je ba kwanan mu biyar muka juyo giwa da tarin tsarabar mu na tafiya makarantar kwana a can muka tarar da zanira ta riga mu dawowa tuntuni washe gari yaya aliyu ya maida mu makaranta amma duk da kayan da muka samo bai rage komai ba a sayi yadda ya saba ya mana bai fasa komai ba to haka rayuwa ta ci gaba tsakanin gida da makaranta duk muradin iyayenmu ya ta'allaka ne a kan mu ukun nan da muradin gina mana ingantacciyar rayuwa mu 'yan mata matasa kaɗai da ke gabansu ƙauna ce muke gani daga kowane ɓangare na iyayenmu gata na duniya babu irin wanda ba ma gani daga iyayenmu da kakan mahajiya da babban yayanmu aliyu haidar wannan ne dalilin da ya sa muka ƙara zage dantse don mu fita kunya su mu ba mara kunya mu nuna musu ba a banza suke wahalar da suke yi da mu ba insha Allahu sai mun sa su sun yi alfahari da mu ta hanyar ƙara zafafa wa kawunan mu da karatu sai dai gatan da ake nuna mana baya shafar tarbiyyar da muka taso a ciki muka gada iyaye da kakanni muka kuma tashi muka ga ana yi cikin gidan mutuntuni ta fannin yaya aliyu ya ƙara zage dantse da ƙoƙarin ganin na ƙara hazaƙa sosai da hikima da basira ba zan manta ba a zangon karatu na biyu da na kai masa sakamako na na yi ta shida sai ya nuna min ɓacin rai sosai ya daina kula ni ya daina shiga sabgata ko kallon inda nake ya daina ya daina siyo min gasasshen naman da ya zame min kamar jaraba maimakon hakan duk ya koma yi wa zanira waɗannan abubuwan a madadina ita da ta kawo sakamakon tayi ta biyu duk na bi na damu na shiga cikin kunci da takura na babu gaira babu dalili wannan ne ya zaburar da ni na takura wa kaina da karatu a zango na gaba iyakar iyawata na kuwa kawo wa yaya sakamakon nayi ta uku daga cikin ɗalibai sittin yaya aliyu ya ɗaga ne sama yana juyi da ni a falon hajiya kayan daɗi da nama kuwa sai da hajiya ta yi ta faɗa tana zai sangarta ni in na auri wanda ba shi da halin ciyar da ni nama kullum fa in shiga na abun da ya kawo min kenan To a zangon farkon mu na sabon aji JSS2 su momin ABU, Maman Kaduna da yaya Hauwa, Anti Zainabu da matar Babu Barau Anti Marwa da matansu Babu Sadi duk suka yi bas guda suka kawo mana ziyara. Momin ABU rungume da sabon baby ɗin ta kyakkyawa kamar baban ABU. Ni dai na rungume shi na rasa inda zan sa kaina don farin ciki. bakina kamar ya yage don fara'a ina rungume da bebin na ce waya sunansa momi sai ko ta ce ban sani ba ni ba ba wurinki na zo ba a ku sarkin magana na yi nare nare da ido kamar zan yi kuka yayi hawa ta ce rabu da ita fa'iza sunan shi baban kaduna wato tana nufin muktar shi kenan na ce to ya waya za mu kira shi ta ce kowa a gida yana ce mishi walid daɗi ya rufe ni na ce ye mun samu walid da walida to ta fannin fa'iz karatun diploma a kaduna polytechnic ya sha masa kai a ƙoƙarinsa na hatama ND wato national diploma fa'iz wani irin mutum ne da baya son karatun boko sam diploman ma sai da suka takura masa su baban a biyu suka buɗe mishi wuta don bayan kammala sakandare ɗin shi a madina kin ci gaba yi kai dai ba shi da tukin mota duk wanda ke son zuwa unguwa fa'iz ne direbansa ba sai ka roƙa ba shi zai roƙe ka ka bashi makullin mota ya kai ka babu yadda bai ba baban mantari ya bashi mota ya ki don ya ce tukin mota ne yake hana shi karatu don haka duka bos bos ɗin gidan makullansu suna hannun fa'iz kowa da yanayinsa kowa da ƙaddararsa to tukin mota shine ƙaddarar fa'iz muktar yana kwanan makaranta ne a kaduna polytechnic don haka yawancin hutun da muke zuwa muna samun sa'ida ƙarshen mako ne kawai yake zuwa giwa ya koma lahadi wannan hutun da muke a zangonmu na ƙarshe na aji uku na karamar secondary wato jss mun dukufa karatun jarabawar placement a wani dare a hostel wato ɗakin kwanan ɗalibai na dubi ummi wadda ke nazarin wani littafin islamic studies na ce ummi kin san tunanin da ya zo min kuwa ta ce a sai kin faɗa tare da rufe littafin da ke hannunta na ce wallahi tunani na yi gara mu haɗa baki mu makarantar nan haka babu mai tunawa da mu fa babu mai zuwa mana a kan kari ko a kai a kai komai mu ne ƙarshe in ba don ma yaya aliyu da ke zuwa duk wata ba ai da mun kaɗe kina da masaniyar cewa zanira duk sati sai an je mata an kai mata girkin hajiya da dambun nama gaskiya ni ba zan dawo ba sai ko ummi ta ce ni babu ma abin da ya fi ban haushi irin ranar hutu kullum mu ne ƙarshen ɗauka bayan yunwa ta gama ƙwaƙwale mu na ce abin da nake so ki gane kenan kawai mu buɗe wuta mu ce mu sai kun amina college kaduna muke so inda yaya hawa ke aiki makaranta ce ta hazikai kwarai anti hawa ta taba gaya min dan js2 a queen amina zai iya rubuta wasiƙa ba tare da kuskure ba duk da ba ta federal government ba ce wato ba ta gwamnatin tarayya ba ce ummi ta ja numfashi ta ce to shi kenan sai mu bi ta kan yaya aliyu shi kaɗai zai mana wannan ƙoƙarin kuma shi kaɗai ne zai mara mana baya amma fa cewa za a yi don muna son kusa da gida ne kawai mace ya Allah ya ga zuciyata ni dai abun tarihi da alfahari ne a gare ni a ce na zamo ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar nan mai tsohon tarihi to ranar hutu muka shiga sallama da kowa kamar mun tabbatar ba za mu dawo ɗin ba ba mu bar ko mu ba mu ne har da amsar adireshin wasu daga cikin 'yan ɗakin mu da 'yan ajin mu waɗanda aka saba da juna tsawon shekaru uku ya aliyu ya ga kaya cancar kas har da su loka da katifa da matasan kai ya ce ku lafiya ina za ku da wannan kayan muka kyalikyale da dariya ganin yadda ya razana muka shiga na kaya a boot muna faɗin mun yi sauka ne yaya aliyu ya ce aure za ku yi sai muka haɗa baki wajen cewa eh yaya makarantar ta ishe mu aure muke su ya zuba hannaye a bonnet din motarsa yana faɗin la ilaha illallah na ce muhammadun rasulillah ummi ta ce sallallahu alaihi wasallam to kan hanya muke yi masa bayanin shawarar da muka yanki ya ce ke dai fa'iza ko dai don ki dinga cin abincin an ne na ce wallahi a yaya aliyu kawai ina so na zamo ɗaya daga shahararrun ɗaliban queens amina college waɗanda tarihin najeriya baya mancewa da su ya ce na yadda da ke kanwata to a falon hajiya yaya aliyu ya tada zancen ranar da muka kwana uku da komawa bashir da ya zo daga kaduna ya ce gaskiyar fa'iza don koWannan wannan jelar daga giwa zuwa gusau gusau zuwa giwa ba karamar hidima ba ce sai ko fa'iz ya ce wace irin hidima ya yi bashi tun da Allah ya hura abin da za a sai man fetur da lafiyar da za a tuka motar ba shi kenan ba kawai dai fa'iza jakar yarinyar nan ka san ba son karatu take ba shine ta zuge ummi don ita ma ta maida ta jaka kamata amma ta ya za a ce wai makarantar jiha ta fi ta gwamnatin tarayya na san don su dinga ganin an ta hawa ne kurum aliyu ya sarin katse shi da cewa ban tare ka ba fa'iz ban kuma ce fa'iza mutunci ba ba jaka ba ce tun da uwarta ba ahalin abubakar ba ce ko don haka fa'iza ba mutum ba ce amma da ka ce wai don su dinga ganin an ta hawa ne akan me shin watanni nawa suke sharewa ma a nan garin ba tare da sun ziyarci ta ba ma sun taba damuwa ko ka taba jin tsakanin ummi da fa'iza wata ta taba tambaya ta yaushe za mu je wajen yaya hawa in dai ka ce maman kaduna to wannan sai in yadda kyaɓe baki ya ce kai ai yaya aliyu dama kullum kana bayan fa'iza ba ta taɓa yin ba daidai ba ka kwaɓe ta ko me ta yi duk hukuncin da ta yi daidai ne a wurinka ya ce kwarai wadda da babban murya yana bayan fa'iza a kullum domin da ka ƙida da kasu fa'iza yarinya ce mai tunanin kanta hikima da kaifin basira ko daga kalaman bakinta za ka fahimci haka idan aka haɗa su da shekarunta da wuya tunaninta in an auna shi za a ga rashin hikima a cikinsa kuma da kake cewa wani wai allah ya hore kuɗin man fetur to da allah in tambaye ka shin ka taɓa kashe ƙwandala ka sayi man ka zuba a mota ka kai ko ka ɗauko fa'iza daga gusau ko da so ɗaya ne ka taɓa kashe lokacinka ko da minti talatin ne ka je ka gano fa'iza da umi a gusau amma zanira ka gaya mana don allah sau nawa kake zuwan mata ziyara ko wani zangon karatu koko ka taɓa kawo kwandala ka ba su kace su sayi sabulun wanka a makaranta amma zanira sau nawa kake sayan kaya ka kai mata fa'is a wanda dalili don sun nemi sauyin makaranta za ka sanya baki don haka ba damuwar ka bace bai shafe ka ba ina fatan ka gane fuska fa'is ta yi jawur da wannan wankin babban bargo da ya yi aliyu ya masa ya ce amma ka san ni ba wani aiki na ke ba baya ga karatu ina zan nemo kuɗin da zan rinka yi musu provision har uku kuma su suna da nisa yaya bashir ya ce wannan karatun naka ne kake kiran shi karatu to amma a hakan ina kake nemo wanda kake yi wa zanira ina kake nemo wanda kake ɗinka sabuwar shadda duk sati tukuna ma ina kake kai rabonka da ake baka na ahalin gidan nan duk wata ban ga amfanin mutum ya tsaya yana cacen baki da mutumin da bai san ciwon kansa ba irin ka fayis sai ku hajiya ta zaburu ta ce ku kun san Allah ku kiyaye ni haka kawai kun sa min miji a gaba kuna tsiga kuna tsatsaga kamar ku kuka haifi fa'iz da ummin sai ku bari in ya zo ya ce muku yana son ɗaya daga cikinsu sannan ku yi masa wannan gore-goren naku yaya aliyu ya ce ai shi ma ba ya fara ba ba ya soma ba hajiya ina ai alamar ƙarfi tana ga mai ƙiba juma'ar da za ta yi kyau kuwa tun daga laraba ake gane ta abin da kai shi za a yi maka makaranta ce ni alizan canza musu zan ci gaba da kula da hidimar su duka ba zan bambanta ba ba zan fasa ba don ni irin nawa zumunci kenan duka ɗaya ake ahalin abubakar abu guda ne ba na jikin jiki na kawai ba in har ina da iko sai in ko bana numfashi hajiya ta ce to allah ya bada sa'a ga filin nan ga mai doki fa'iz ya ce sai su kuwa hajiya Ya yi aliyu ya danna mai harara kamar ya je ya shaƙe shi ficewarsa yana masa murmushin tura haushi to ina banɗaki ina wanka na ji wayar hajiya na ta faman ringin babu wanda ya ɗauka ta yi taruri har ta katse ta sake kama wani sabon kukan har tana neman ta sake katsewa cikin hanzari na ja tawul na daura duk jikina kumfa na fito falon a guje na ɗauki wayar na amsa da sallama sai ko ga yi fa'iz ya san ya kai falon cikin kaftani na makubar shadda ya yi shahar kamar ango sabon aure shigowa tashi da tunanin yanayin suturar da nake ciki ya sanya ni rawar ƙafafu tare da sarkewa harshe wajen amsa sallamarsa. Masaru, Assalamu